a najeriya kungiyar motocin sufuri ta kasar wadda ta sanya hannu tsakaninta da hukumar zaɓe ta najeriya cewar za ta bayar da motoci da babura domin gudanar da ayyukan zaɓe ta mai da martani da kakkausar lafazi gani da zargin da hukumar zaɓen ta yi mata cewa wai su ne suka kasa bayar da motoci kuma suka kawo matsala a wasu yankuna da ba a samu kai kayayyakin aiki akan lokaci ba a lokacin zaɓe ranar asabar alhaji suleiman dan zaki ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta motocin sufuri ta najeriya wanda tare da shi ne aka yi wannan yarjejeniya tsakanin su da hukumar zaɓe ya bayyana min cewa tilar ne hukumar zaɓen ta bincike kanta da kanta saboda jami'anta su suka kawo wa'annan matsalolin eh kwarai da gaske jihohi uku nan wanda labari yanzu nan da nake yi kafin su rubuto mana bayani katsina sun kai motoci sun ce a ba su bukatar motocin a ya haka a inda nake a kaduna mota na ma na ɗauka na kai su saboda kar ya zama ina gida ina ƙauyen mu a ce gashi ba motoci an bar su To amma yanzu ga dukkan alamu kaga wannan rashin cika alkawarin ko tabbatar da an amfani da motocin nan bisa ga da aka tsara ko da hukumar zaɓe ya kusa kawo matsala a sha'anin zaɓe na Najeriya wanda shi na da muhimmancin gaske ga kowace ƙasa ta duniya cewa sha'anin zaɓe ba abin sakaci ba ne wanda zai sa a wani sakaci ko a kasa aiwatar da abin da aka tsara. Wato alamar fasar zuciya ne fa ba wani abu ba ne. ba na tunanin za a nemi motoci ko dubu goma ne a wurinmu a rasa ko miliyan ɗaya a rasa amma waɗanda yake wannan matsala ce ta hukumar zaɓe kamar yadda na gaya maka haka suka aiwatar haka kuma muke zato haka kuma za mu aika musu tun da yake dai yarjejeniya ne idan aka ce da turanci an yi sani MOU to ɗayan ciki wanda ya saba shi za a zarga mishi igiyan laifi to ni ba na tsammanin ba mu cikin wanda za a zarga mana igiyar laifi domin mun tabbatar da cewa waɗannan abubuwa an shirya su kuma suna kasa to amma in suna kasa kuma an shirya su shin ta yaya su jami'ai na jihohi ko kwamishinoni na jihohi alal misali suka kawo wannan matsala kamar rashin amincewa ko aiwatar da abun da kuka sanya hannu a abuja to ai ka san ma'aikacinka daban ma'aikacin wani daban mutumin duk da ya san ba ka iya zare mishi ido balantana ka hana shi ko ka gaya mishi magana abin da ya ga dama ma'aikacin gwamnati na civil sabon ne mu kuma ƙungiyoyi ne na sufuri kuma mun tabbatar maka cewa ba mu taɓa yin wani abu mun saba ba yanzu za a iya cewa matsalar cin hanci karɓar rashawa watakila ya shigo cikin wannan lalurar da ya sanya aka kasa aiwatar da yarjejeniyar da kuka rataba hannu ko dai daga bangaren ku ko daga bangaren kwamishinonin hukumar zaɓe na jihohi a ina kyauta zaton haka din ne domin inda aka ce yadda muka yi yarjejeniya to idan ba a ce zo kawo kaya na shirya ba ai ba mu da samu za mu kusi kaya mu tsora a mota ni ina tsammanin suna ganin cewa motocin sun yawa nefar far za a kashe kuɗi, su kuma a zatona za su ga cewa idan suka kama suka yi karamin yarjejeniya da waɗansu za su iya samun ƙananan motoci wanda za su sanya abin da ya rage a su. Alhaji Suleiman zaki kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin motocin sufuri na Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja yana mai da martani akan zargin da ake wa ƙungiyar cewa ita ce ta kawo matsala na rashin samar da motocin sufuri a lokacin zaɓe. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.